hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1435 daidai da 19 ga watan afrilu shekara ta 2014 wannan shine kaset na 11 daga cikin jeren gyar kasusuwan karshen karatun fatwal hamawaitul kubara littafin fatwal hamawaitul kubara asalin shi tambaya ce wadda aka rubutowa shekul islam ahmad bin abdulhalim bin taimait al-harrani rahimahullah daga garin hama na ƙasar suriya a inda ake tambayan shi game da ainihin wato yadda ya kamata a fassara ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke magana akan sifatul khabariya cewa Allah na da hannu Allah na da al'arshi Allah na da kaza a inda ibn taymiya ya dauki alƙalamin sa ya rubuta wannan amsa wadda aka fi sani da suna alfatuwal hamawiyatul kubara an ce ya rubuta wannan littafi tsakanin azhar ne da la'asar wannan littafi ainihin wato akwai ta'aliki da tahqiqi wanda doktor Hamad ibn Abdul Muhsin Tuwaijiri yayi masa wanda babban malamin mu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullahu ya karantar da wannan littafi na matanin tare da wannan ta'aliki a cikin kasusuwa sama da 90 a inda ya dawo yana karantar da wannan mukaddima doguwar mukaddima ilmiya wadda shi malam hamadu tuwaijiri ya wannan littafi har zuwa ƙarshen rayuwarsa muna fata allah maɗauki sarki ka bi shahadarsa ya ɗaukaka darajar shi shi da abdullahi da umma abdulbari idan jama'a masu sauraro ba su manta ba a cikin wannan karatu da muke na wannan mukaddima ta ainihin wato a mukaddimar da shi malam hamadu tuwaijiri yake yi mun kwana ne a inda wato malam yake ta mana bayani dangane da tsarin da littafin ya kasance yana mana ainihin wato ɗaurai a dunkule abinda ya kira da suna mujmalu mabahitar kitab yana dunkula mana bayanai game da abubuwan da ke cikin littafin na ainihin matsalolin da ibn taimiyya ya tattauna za mu tashi a inda yake cewa wa ba'ad wa ba'da an awdaha ko a shafi na 64 sai dai kafin mu tashi daga wannan matsalar akwai wani istidraki dan kankani a baya kaɗan? game da inda a cikin shafi na 62 inda malam Hamad Tuwaijiri ya kawo bayanai dangane da asalin ta'atili wato tunani na lalata siffofin Allah madaukin sarki inda ya bayyana cewa Al-Ja'd ibn Dirham shine aka ce ya kawo wannan abu a cikin musulunci tun farko wanda shi kuma ya karɓe shi ne daga jamu ɗan safuwan shi kuma an ce wannan abubuwa waɗannan barna ya koyo su ne daga wani mutum mai suna bayanu ɗan sam'an wanda aka ce ya yi da'awar allantakan na ali an kashe shi a shugaban zamaninsu na wannan ƙasa ta ainihin iraki khalid ibn abdullahi kasari ya sa a kashe shi to inda ya ce shi kuma ya koye su ne daga wato labid ibn al-asam al-yahudi wannan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri wajen bayani akan sihirin sai ne kuskuren bayyana cewa sai bayanin yayi kama da kamar muna ishara ne zuwa ga wannan mata da ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guba abinci a sihiri wannan da yawa annabi sihiri wanda yahudawa suka yi ittifaki cewa shi yafi kowa iya sihiri suka bashi kuɗi da kayan aiki ya haɗa wani sihiri ta hanyar ragowar gashin taja kai da hudar dabino aka ji aka saka a wata rijiya wadda ake ce mata abin nan ko zu arwan ne ko yauwa a cikin gona ta banu zuraik wanda kuma dama shi ɗaya ne daga cikinsu wannan sihiri kusan kwana arba'in annabi sallallahu yana fama da shi asali sun yi ne su kashe shi ne Allah ya cece shi sai zama baya gane me yake yi har yana iya yin abu ya manta mai yake aisha ta ce sai da ya tsananta addu'a sannan allah madaukin sarki ya bayyana mushi yadda al'amarin yake ta hanyar mala'iku da suka zo suka zauna a kusa da makwancin shi suna fira suka ba shi labarin inda sihirin yake aka je manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ainihin rufe wannan rijiya gaba ɗaya kuma ya kyale su bai musu wani hukunci ba ce karyata da wata fitina wannan shine asalin qadiyar ta faru hadisi yana cikin bukhari da muslim da sauran tafai wallahu ta'ala a'lam a takaice zamu tashi inda malam yace wa ba'du amin wa ba'da an awdaha anna alwajiba talaqqi hadha alilmi an tariqin nubuwa bayan da ibnu taymiya ya gama bayani a kan cewa abin da yake ya zama wajibi shine wannan ilimi na sanin Allah madaukakin sarki da siffofinsa wajibi ne a karbe shi an tariqin nubuwa daga hanyar annabta ma'ana abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar shi ne ya kamata ya zama madogara shi ya wajaba ya zama madogara game da sanin Allah wa annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jallal haqiqata fi zalika kuma ya bayyana cewa lalle ma'aikin Allah da aminci Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa ya fito da gaskiya fili game da wannan mas'ala wa awdahu atamma ibahin kuma ya yi bayanin wannan gaskiya iyakar bayani wa bayyana hu ghayatul bayan ya yi bayani matukar bayani bayan da ibn taymiya ya gama wannan intaqala sai ya tashi ya ciratu wa qassama al mukhalifina li tariqati salaf thalatha tawaif ya raba masu saba wa manhajin salaf game da fassara ayoyin sifat ya raba su zuwa tawaga uku al'ula tawaga ta farko ya kira su da suna ahlu takhyilin masu riya masu ainihin riya zance wanda suke ganin duk abin da ake faɗa kawai khayal ne abu ne da ake iya riyawa baya iya tabbata ga hakika wa humul mutafalsifa su ne waɗanda suka ari falsafa suka yafa alfalasifa su ne asalin waɗancan maguzawa da akwai mutanen cikin musulmai wanda suka ari wannan manhaji suka yafa a kansu ya zama shine manhajinsu to su ne almutafalsifa almutafa'ila kenan ala sigati tafa'ul wato mutum ya ara abu ya yafa ya dauka wa kanshi abin da ba nashi ba wa man iktafa asarahum min mutakallimin wa mutasawwifin da kuma wanda suka bi sawun waɗannan yan falsafa din daga cikin mutakallim malaman ilmul kalam wa mutasawwif da kuma malaman dariku na sufai wa madhhabuhum yadda suke yin nasu fassaran shine anna ma zakarahu rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min amril iman cewa duk abin da manzon Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa ya ambata dangane da imani billahi wal yawmil akhir wanda ya shafi imani da Allah da imani da ranar lahira innama huwa takhyilul lil haqa'iq kokarin sanya gaskiya ne a cikin rigan khayal ma'ana asali abubuwan suna da hakika amma ba yadda suke a hakika haka aka bayyana su za an musu ƙari da ragi an canza yanayinsu kwatankwacin abin da suke nufi ne irin kwatankwacin abin da aka rubuta littafi na riwaya novel ko a shirya wani fim amma ya zama fim ɗin ko littafin za ka ji an ce an sa shi ne bisa wani true life story kissatun hayatiyatun ah, sahiha wato abin ya faru amma sai wani marubuci ko wani wato mai shirya dirama sai ya kalli abin sai ya zo da shi a surar dirama daga garin yin dirama din nan ko rubutu zai yi ƙare-ƙare da rage-rage ta yadda wanda ya ga waƙiyar to ya san cewa wannan fa ba haka ta faru ba amma larurar fim ko larurar rubutu ta sa dole haka za a zo da shi da wannan sura to wai abin da Allah ya mutane kenan sarki ya tabbata ga Allah da irin wannan muguwar fasara cewa abin zai faru ko ya faru da gaske amma an kawo bayanan bisa wani sura ne mai ban sha'awa yadda zai burge mutane kawai liyan tafi a bihil jumhur wai don mutane su amfana la annahu bayyana bihil haq ba wai ya bayyana tsantsar gaskiya ba ne asaniya tawaga ta biyu ta masu saba wa manhajin salaf game da fassara waɗannan ayoyi da hadisai wa huwa mazhabu ahlil kalami umuman shine gama garin mazhabin malaman ilmul kalam yan alwujud yan asha'ira da maturidiyya wa mazhabu ha'ula'i mazhabin waɗannan mutane annar rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lam yubayyin ma'ani su sifat suka ce su a gunsu manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutan gidansa bai bayyana ma'anonin siffofin Allah ba wala dallal halka alaiha kuma bai dauki hannun mutane ya daura su akan menene ma'anar waɗannan ba bai yi bayani ba bai sanya mutane akan turba ba bal arada an yanzuru ya kyala mutane ne dan su bincika da kansu fa yariful haqqa bi uqulihim su gane gaskiya da hankulansu thumma yajtahidu fi sarfi tilka an-nususi amma dulha sannan su yi kokarin canza waɗannan nasoshi daga abubuwan da suke bayar da ma'ana waɗanda suka saba wa hankalin mutanen ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyala kowa da hankalin shi da ya yin bayani ya yin wani sharhi ya ce mutane ga kunan ga nasoshin kowa ya ɗauka ya duba ya sa hankalin shi da basirar shi abin da ya dace da hankalin shi ya karba wanda bai dace ba ya bankara shi har ya dace da hankalin wannan shine mazhabin yan alwujudu ‘yan ainihin a sha’ira malamai na ilmul kalam. Wadda kar shekhu an na haɗe ya ta’ifa, hiyar maƙasunati bin rabbi, fi haɗe ya fatuwa. Kuma Ibn Taimiyya ya ambaci cewa wannan ɓangaren su ne waɗanda ake nufin yi wa wannan raddin. Ma'ana littafin su ne target wajen yin raddi. Domin su ne masu cewa istiwa’i a istaula ne, hannun Allah a ba hannu ba ne, menene ƙarfi ne, ai kaza ba kaza bane su ne masu murɗe ma'anonin ainihin wato ayoyin da hadisan da kokarin wai suna ganin haka wai tanzihi ne wai tsarkake Allah ne alhalin kuma garin yin hakan suna ƙara damarmala al'amura ne ga baki ɗaya domin ka yadda ka ce Allah yana da hannu saboda halittu ma suna da hannu ka ce ai hannun nan ƙarfi ne a lokacin da kake faɗa haka ka manta cewa kuma ai halittu ma akwai masu ƙarfi a cikinsu da haka kenan ka gudun ma ruwan sama kamar yadda laraba suke cewa ka fake a ƙasan indararo mutumin da ya gudun ruwan sama sai kuma tsaya a ƙasan indararo ka gara ma ya bari ruwan saman ya buge shi mai tsafta domin wannan zai kwaso da datti da ƙasa da komai da haka laraba kan fada farra minal matsari fa waqa tatal mizab ka gudun ma ruwan sama wai za ka fake kai ya jike ka sai kuma ka zo kawai ka tsaya a ƙasan indararo kuma ana ruwa to da haka kawai ka faɗi yadda Allah ya faɗa ka manhajin malaman farko da annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu ka faɗa ka wuce ba tare da kai wani sharhi ko ta'aliki wanda zai bata ma'anar ko yasa sa ta yi kama da irin siffofin mutane ba ina fata mun fahimci wannan as-salisa tawaga ta uku daga cikin tawagogin fassara wanda suka saba wa malaman farko sune ahlut tajhili me yana su su kuma masu jahilantarwa wa humul lazina yaquluna inna nusus sifati la ya'lamu ahadun ma'anaha siwa Allah sune masu cewa nasin da ke cewa ar alal arshi stawa nasin da ke cewa wa kallama Allah Musa taklima nasin da ke cewa wa takhadha Allah Ibrahim khalila da ire-iren su cewa Allah zai sa kafar shi a cikin wuta inji Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce irin waɗannan nasoshin ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah fahuwal mutafarridu da zalika shi kadai ya kadaitu da wannan ma'ana suka ce waɗannan ayoyi suna cikin ayoyin da ba wanda ya san ma'anarsu kaman a maqati na farkon surori irin su hamin da kaf haya ain sad suka ce duk ɗaya ne la ya'rifu ma'anaha illa Allah wa ala madhhabi haula'i to karkashin mazhaban waɗannan hatta rasulu sallallahu alaihi wasallama wa jibril laisa lahuma ilmun zalika har jibril da ke kawo sakon qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke faɗan waɗannan maganganu a cikin hadisan shi su ma ba su san abin da suke faɗa ba suna dai faɗi ne kawai kaga sun maida wato sun jahiltar da annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da jibrilu wanda shine malamin shi da ke fassara mishi qur'ani cewa ga abinda da Allah ke nufi da wannan jibril da ke kawo qur'ani in ya kawo matanin qur'ani ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba kawai yana koya mashi doron matanin ba ne. inna alaina jam'ahu wa qur'ana ko fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana shi ke karanta mai matanin kuma ya mishi bayanin abinda matanin yake nufi kuma malam albani nasiruddin yake cewa ma'ana ayan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim cewa bayanul ma nuzila ilayhim daga ciki akwai bayanu tilawa da bayanu ma'anar tilawa zai yi karantar da mutane ƙur'anin kuma ya karantar da su ma'anar kaga wannan aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaura mushi ya kuma naɗa mushi malami akan wannan aikin shine jibrilu wanda ke ansuwa kai tsaye daga gurin Allah subhanahu wataala sannan ayyukan da manzo Allah yake yi kuma kai tsaye na karantar da hadisi wanda fassara ce ta Qur'ani da bayani akan manhajin annabta da manhajin rayuwa irin ta musulmai to duk abin da ya faɗa game da waɗannan biyu duk abin da su biyu suka faɗa game da waɗannan matsalolin na ayoyi da hadisan sifat to wai suma ba su abin da suke faɗa ba kwatankwacin su kwatankwacin kaset na rediyo in ka sa kaset yana yana playing shi kaset din ya san cewa yanzu qur'ani yake playing ko waka bai sani ba kaga wannan ba karamar ba ce zama amma kuma akwai wanda malamai ne masu irin wannan fatawa Allah ya shirye da mu ثم da رحمه الله في بيان أن للتأويل ثلاثة معاني sannan ibn taymiya ya ainihin kuma tsallaka zuwa ga bayani akan cewa ta'awili da ake fada fassara ko canza ma'ana yana da ainihin ma'ana ɗayan uku wa annal ma'ana allazi aradahu almutaakhiruna min ahli alkalam cewa kuma abinda 'yan baya wanda suka zo daga baya daga cikin ƴan ilmul kalam abinda suke nufi da ta'awili wa daraju alaihi abinda suka kutsa a cikin shi game da tawili duk sanda suka ce tawili mai suke nufi huwa sarful lafzi an al-ihtimal ar-rajih ila al-ihtimal al-marjuh shine karkatar da lafazin zance daga ihtimal abinda yake mai yiwuwa a fi karkata zuwa gare shi zuwa ga wanda mai yiwuwa a fi karkata zuwa ga akasin shi ma'ana ga lafazi yana da ma'ana a da b a ɗinnan nan ta fi kama da gaskiya ta wanda ya san yaran ya san ma'anar kalmar da ya ji lafazin to hankalin shi da tunanin shi zai fi karkatuwa zuwa ga ma'ana a amma sai ya kyale a ɗin nan ya tafi ma'ana b wanda ita ce ba ta karkatuwa zuwa gare shi ma'ana da zaran an ce ar-rahman alal arshi stawa Allah maɗaukin sarki mai rahama ya daidaita akan al'arshi duk wanda ya san larabci irin na ƙur'ani da ya ji wannan zai fara fahimtar e da gaske daidaita ake nufi bisa ma'ana da Allah yake nufi ba zai fara tunanin istawa ta da wani ma'ana daban ba in ban da istawa din kaga arraji fi ma'anahu ma huwa zahiru ala amma sai ya ce a'a kar a ce haka a ce istaula kamar yadda da zaran ya ji an ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na saman hannunsu abin da zai fara tauni kenan hannun Allah kuma ba irin hannun mutane ba amma akwai ma'ana wata ke ba ne wannan karfin ba ita ce tunanin cewa hannu na nufin mene karfi ko iko to wannan ma'ana ce marjuhiya a ɗaura ta at the expense of ma'ana rajiha ala hisabil ma'ana ar-rajiha shine a mai da abin ya zama wanda bai da karfi a wajen ma'ana shi zai zama yana da karfi a karkata zuwa gare shi duk da yan baya suka ce ta'awili abin da suke nufi kenan jama'a kuma har ma mu mun san wannan domin da zara an ce wani yana yin ta'awili, abin zargi ne ma kenan yana canza magana daga mazauninta to wannan ɗaya ne daga cikin ma'anoni uku na ta'awili kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana na? Abdullahi dan Abbas addu'a yake cewa Allahumma allimhu ta'wil ai ba irin tawilin annabi yake mai addu'a ba nan me ma'ana tawili nan nan fassara sanin ma'ana iya yin bayani duk waɗannan tafsiran da suke kwance akan waɗannan kantocin duka ta'wili ne na Qur'ani irin ta'wilin mushkilul Qur'an na al-Imam uh, Muslim ibn Qutaybah ad-Dinawari ta'awili ne a wajen fassara ayoyi waɗanda suke da mushkila wato waɗanda in ka karanta ba kamar suna cin karo da junansu ko kuma ka dinga tanin me yasa aka ce kaza sai gaya maka wajihin to shine ma'ana ta biyu fito da abin da yake ya ɓuya na ma'ana fito da shi zahiri ga ma'ana ta farko shine fassara da sanin ma'anar abu ana ce ta'awili haka ma'ana ta biyu shine fito da abin da yake ya ɓuya na ma'anar fassarar ƙwar'ani fito da shi fili nuna bajinta wajen iya fahimta abin da ƙwar'ani yake faɗa irin abubuwan da malam jafar mahmud adam yake a tafsirinsa allah ji shi za ga yana fito da sirrori na alƙwar'ani to duka wannan yana cikin ma'anar ta'awili ne ma'ana istikhraji asrari ma'anil ayat mun gane wannan duk wannan ma'anoni guda biyu ma'anoni ne masu kyau to ta uku ita ce wannan mummuna ita ce tasu ta yan alwujudu shine juya ma'ana abu daga abin da yake gaskiyar shi zuwa ga abin da ba shi ne gaskiya ba ko ba shi shine arrajih ba ba ne ya kamata a karkata zuwa gare shi ba zaka da ka kan sun ce ta'awili to abin da suke nufi kenan a irin nasu ilimin da nasu mazhabu Allah ya shirar da mu ثم انتقل da majmu'atan minan nukuli an ba da بعض الأئمة wal والمتأخرين daga nan kuma sai ibn taimiyya ya juya zuwa ga koro maganganu waɗanda ya ɗauko su nuqul nusus waɗanda ya ɗauko daga limaman farko da na baya kar manta har yanzu malam Hamad yana mana ɗauraya ne ko yana mana summarizing ne na a tattakaice menene abubuwan da littafin ke dauke da shi to bayan da ibn ya gama wancan zance zance na gaba shine mene kawo nasoshi daga malaman farko da na baya wa yahki aqwalahum fi hadha babi yana mai hikaitu manganun a wannan babi wa yu'alliqu ala kathirin minha yana yana ta'aliki ga ainihin wato mafi yawansu yana da gaskiya abin da ke nuna bajintan malami ba wai iya cewa wana ya ce wana ya ce wana ya ce wannan ba bajinta ba ce ka iya tafa'uli tare da nusus din tafa'uli shine wato ka iya shiga ka fita alakanta su yi musu ta'aliki faɗan wadda take ta tafi akan daidai wanda take da wani kuskure ka bayyana kuskuren jeranta su bisa tsarin da ya kamata a jera su da gwargwadon manhajin da ka ɗauka imma ya zama manhaji ne chronological wato manhajin tarihi ta sa'udi faro daga farko daga al'aqdam fal aqrab ko kuma daga al'aqrab fal aqdam ko kuma ya zama ka raba su zuwa ga mazahib ma'ana in ka zo yanzu zaka yi bayani muƙaddara misali akan su wane ne ahlul baiti ana ta rigima tsakanin musulmai da yan shi'a akan su waye ahlul baiti sai ka zo a matsayinka na malami ko masani ko wanda aka so kai latta za ka yi bayani akan suwaye ahal baiti ba kawai za ka ta kawo mana ayoyi ne da hadisai da maganganun da aka ambaci ahal baiti ba kawai haka mu ba asara ka rikita abubuwa kawai kamar ɗakin tsohuwa a'a za ka zo ne ka yi bayani tukuna dalla dalla tun da kan ta'arif logawi da kuma ka kawo ayoyi waɗanda suka ambaci wannan lafazi sannan me ma'anar lafazin a cikin ayoyin kana yi kana ɗaukowa daga malamai masana ƙur'ani to wajen ɗaukowa daga malaman dole ka bi ƙa'ida ko dai ka ɗauko daga wanda nashi ya fi daɗewa misali ka fara daga ibnu jaririn tabari har ka tike zuwa ga malaman da suke rayuwa a yanzu ko wani tafsiran su suke na nan kusa ko kuma ka fara daga nan kusa har zuwa na can nesa ko kuma ka fara daga magana mafi ƙwari har zuwa mafi rauni ko daga mafi rauni har zuwa mafi kwari ya danganta ga manhajin da ka dauka amma dole ne ka zama kana da ilzami a wannan manhajin da ka dauka alal misali ko ka raba zuwa ga mazahi cewa bara dauko maganganun masu yin at-tafsir bil sannan sai a dawo kan maganganun masu yin at-tafsir bil ra'i sannan a dawo maganganun malaman mazhabi kaza ko malaman gari kaza dole ne zama duk rubutun da kake da wannan mantiqiyya din na fata mun fahimci wannan kaga anan kasa ba irin wannan karatun ba mu ma albarkaci ne muka ci na malam albani da Allah ya ba mu ainihin falalar samun sha a matsayin malamin mu da duk ba za mu ji labarin irin wannan abubuwan ba Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya sa ya huta Allah ya ɗaukaka daraja shi a cikin shahidai cikin rayayyun shahidai shi da Abdullahi da Umma Abdul Barri irin waɗannan malamai jama'a sun yi karanci a waɗannan zamuna na duniya babu shakka duniya tana kusa da karewa jama'a domin wannan alamun ne min alamin nubuwa cewa ƙarshen duniya malamai za su kare za ga irin wannan uwa ma ya sani don in ka je ka sa mutane suna wa'azi za a ajiye kawai alaran ma dama dan agaji hagu shi kuma malamin da babbar riga ta sha aiki ya ta yawo da alaran man nan cikin ayoyi kawai ana kwararo su ba tare da allura da a wani manhaji ake kwararo ayoyin ba an tashi fassara su kuma da labarai za a fassara su kawai ba za a ce kurtubi ya ce ba ibnu jaririn ya ce ibnu kasirin ya ce alhafid abu hatimin razi ya ce kaza bukhari ya ruwaito hadisi kaza game da fasara ayat duk ba wannan za a yi ba da ka mu koma maganar mu in ka gama kawo ayoyi sai kuma ka koma ka duba hadisai da suka zo da maganganu akan ahlul baiti su ma ka musu wannan tsarin da gwargwadon tsarin da ka ɗauka. sai ka sake duban ko maganganun malamai da suka faɗi waɗannan maganganu game da fassaran ma'anar daga cikin watakila tafai na ma'ajin. ko littafai ainihin wato na garibul hadith ko makamancin haka sai ya zama dai tukunna ka baiwa maudu'in haƙƙin shi gaba ɗaya sannan sai ka ɗauko maganganun su ma abokan hamayya su masu wannan addini na shi'a su ko me suka ce ga abin da suka ce sai zama a ƙarshe sannan sai ka gama gaba ɗaya wannan magana tsaf sannan za ka faɗi taka in kana da ita in baka da ita kuma dama ka riga ka gama da maganganun a gargashin wannan tafa'ul ma'an nusus da kake ni ban san suna abin da Hausa ba tafa'ul ma'an nusus ya za a ce kenan ka dinga reacting to text wato kana shiga kana fita tsakankaninsu kar kawai ya zama nasoshin kawai su ne kake ta kwararowa ba wani amfani kenan sai ga mutane inda suke ko ka kyale mutane su duba sa inda suke ina ba ta mun fahimci wannan to irin wannan abin shi bin tamiya ya dinga ya lissafin nan duk magana da zai kawo ta malami sai ya yi ishara akan malamin wane ne shi menene matsayin sha ilimi dan ka san kimar magana domin kimar magana a ɗabi'a ɗan adam tana da alaƙa da waye ya faɗi ta mutumin da yake da ƙuwatul ba'al yake da ƙuwatul lisan zai faɗi magana wadda ta mutu da kima wanda ko da wani can daban ya faɗi da magana ba ta yi samun wannan kimar ba da aka yi bin tamiya za ka ji ya ce wai ruwa an Fulani sai ya ce wa kana fiƙata ko wa kana min a'immati kaza to ya fara tafa'uli kenan tare da magana sannan in ya kawo magana kuma sai ya yi taliki cewa dubu yadda magana take kalli kaza da ke cikinta kaza na nuna kaza to a tafawul ma'an da su kenan ina fata mun gane wannan jama'a to shikenan wa qad naqala an a'immatil mazahib al arba'a to kaga magana sai da ya kawo daga kowane bangare na mazhabobi hanafiya me yayi maganar su malikiya me yayi maganar su shafi'iyya me yayi maganar su hanabila menene maganar su wa'ana yanzu kai mai karatu ko mai saurare ya sani cewa musamman a zamunan da suke rayuwa da zamunan baya galibin mutane sun raba kansu zuwa ga wannan mazahib din an riga duk an raba al'umma annabi zuwa mazhabobi mutane suna tabbajuji da cewa su 'yan mazhaba kaza ne fiye da tabbajin su cewa su musulmai ne da haka sai ya ɗauko wa kowa daga mazhabin da shi kai da addininka ya gama da mazahib na fiƙihu sannan kuma wa an ba a a'immatul asha'ira sannan sai musu kura ta ci kura. cewa ga wasu daga cikin limaman asha'ira su ma ga abin da suka faɗa ya kawo daga Bakin Lani, ya kawo daga alimam abu suleiman al-khattabi ya kawo daga ainihin shi kanshi abu lasan al-ash'ari din da makamantansu waɗanda masu cewa su ash'ariya ne suna ganin girman su wa ba'd al-a'immati alladhina yantasibu ilaihim kathirun min ahli tasawuf da kuma wasu limamai daga cikin ainihin wato waɗanda masu bin ɗariƙun sufaye suke dangantuwa zuwa gare su musamman kamar wane kamar Ibn khafif in za a tuna ya kawo maganganu shafuka da yawa daga al'imam muhammad Ibn khafif yana da kyau ɗaliban ilimi su karanta tarihin wannan malami gashi nan a cikin littafin sayar alamin nubala ina jin mujalladi na goma sha biyar insha Allah ibn ah, zahabi ya yi bayani akan wane ne shi wani irin mutum ne wane irin zuhudi yake da shi kuma wani irin sufanci yake da shi babban malami ne masanin littafai masanin karatun addinin musulunci mai inganci marubuci ɗan sarauta amma kuma wanda ya gujewa sarauta ya kama zuhudu ya kama gudun duniya dan dama malamai suna cewa baka iya gudun duniya ce ka same ta kai talaka fitik irina irinka wani gudun duniya za ka yi kana neman mata su da yin ramak za ka ce kana gudun duniya ai sai wanda ya samu ne sannan za a gane ko zai iya gudunta ko ko ba zai iya gudunta ba amma kai da jiya ka kwana baka ci ba yau baka ci ba baka da na gobe baka da ko kwandala baka da mai baka to wani gudun duniya ita riga ta guje ka kafin ka guje ta mun gane wannan ko dan sar dan sarakai ne ya gudu ya baggarun su ya koma kasar da ba a san shi ba ya je ya kama bauta Allah kasar Sham da wani ya gan shi wanda ya san shi yaron mahaifinsa ne sai gudu ya garin agen baya so ya je inda aka san shi baya amfani da matsayin shi da neman kwangila ko don neman wata alfarma haka yi ta wannan aiki na karantarwa da ibada da bauta Allah a bisa manhajin sufaye na sunna to waɗanda suke bin manahij na sufaye suna girmama shi saboda ya yi karatu ha a gun wannan kasar gumin shi shine hallaj amma Allah ya taimake shi hallaj bai batar da shi ba da an ce ɗalibin hallaj ne za su girmama shi ko kamar yadda za ka je gari irin na kano inda ake girmama yan dariƙa suke girmama shewunan sosai kai ko nan zariya ma ka yi kururuwa ka ce ai kai jikan inyas ne in dai ba a gano ƙarya kake ba za ka samu fa'ida sosai kuma an gano ƙarya kake za ka ci bugu ko kuma a samu labarin ka taɓa zama a gidansu inyas ka yi karatu kamar yadda profesa ah, dawud ya ba mu labari a nan ko ai kun ga yadda ake girmama shi a Kano gidan malam kafange a Kano bawon aiba ma ya ce ya sako da shi sai an yi wawa da kwalin eh, eh, lemu haka sai an yi wawa an yayya ga an cinye saboda neman karama karama ta ƙarya kenan Allah ya samu dace to da haka sai ya kawo daga malaman sufaye kenan kaga yanzu yi ma kowa adalci cewa ai ba mu kadai bane masu manhajin salafiya muke faɗa wannan maganganu ku da kuka ce shafi'awa ne ku gashi malaman mazhabin ku sun fada kuma malikawa gashi kuma ahnaf gashi kuma yan ɗariku ga ku haka nan kuma masu asha'iran abokan asali abokan hamayya ga limaman da kuka yarda da su su ma ga abin da suka ci. to shine irin magana da muke duk magana ta zama tana da rikici ko ana da tashin ainihin wato jijiyar wuya game da ne ita idan ka zo karka tsaya kan maganar malami daya ko mazhabi daya ko ainihin wato fahimta daya kuma in ka zo ka fara da kawo maganganu masu rauni tukuna kafin ka kai ka tike kan masu ƙarfin ka fara da hujjojin da watakila za a iya gware su har wanda za ta zama in ta tsaya ba za a kaɓe ta ba gaba ɗaya domin ka fara da mai ƙarfin in aka kaɓe ta to daman sauran masu rauni ne amma in ka fara da mai rauni an kaɓe ta suka ce to ga wata aka ƙara kaɓe ta ka ce to ga wata har a kai kan wanda ba ta kaɓu ba ina fata mun gane wannan shine sai yake cewa wa ba وبعد إيراد الشيخ هذه النقول شرع في الجمع بين daga nan kuma sai Ibn ابن ya fara batu dangane da ainihin wato bayan ya gama wannan batu sai fara magana dangane da dalilan al'ulu wal istiwa wa adilatul ma'iyya dalilan da suke cewa Allah yana sama Allah ya daidaito a sama Allah madaukaki ne dalile ne a wuri guda da kuma dalilan alma'iyya wanda suke cewa Allah na tare da bayi a sujuda Allah na tare da bayi in suna yin meeting Allah yana tare da kowa Allah ya fi kowa kusa da ainihin wato jijiyar wuyarsa su ne a adilatul ma'iyya ko sai ya kokarin hada su ya ya kamata a fassara su wa anna hadhihi la tunaqidu tilka kuma cewa waɗannan ba sa sabani ba sa warware juna su da waɗancan wala ta ta'aradu ma'aha ba sa karo da juna wa zalika anna kalimat ma'a ya kawo cewa kalmar ma'a fil lugati la yalzamu minha al mumasa in kawo ma'a baya nuna cewa an samu mumasa mulamasa gogan juna awul muhadha ko kuma a ce ya zama muhadha shine aisara bi hidai dan an ce ma'a ba nufin sun gogi junansu ba nufin suna da yin kunnan doki kafada da kafada da junansu fa da takhtalifu dalalatuha bi hasabi alwari alwaridati fiha ita kalma ce wanda ma'anarta na sabawa da gwargwadon ainihin wato wuraren ta samu kanta kwatankwacin ta kwatankwacin mafi yawan kalmomi a yaren larabci na fata mun gane wannan ثم أودها أن كون الله في السماء ليس معناه أن السماء sannan ibn taimiya ya bayyana cewa faɗan da aka yi cewa Allah yana sama wannan baya nufin sama na ɗauke da Allah ko ta kewaye Allah wa man tawahama zalika wanda biyariya haka fa huwa kadhibun ƙarya yake yi inna qalahu an ghairi in ya ce wani ne ya gaya mishi to yayi ƙarya dan ba wanda ya faɗo wannan a cikin malaman Allah da da sunna wa dallun batacce ne ina ita kadahu fi rabbi in ya kudurta wannan shine aqidarsa وبعد هذا انتقل ليناقش halar الكلام في مسألة طال الجدال حولها sannan sai ya wuce kuma bayan nan don ya tattauna da ainihin 'yan ilmul kalam game da wata matsala wanda tsalal jidalu haulaha baina ahli sunnati wa baina ula'ika wanda sabani yayi tsayi a tsakanin ahli sunna da su waɗancan 'yan ilmul kalam dangane da wannan matsala wahiya cewa hal zahirun nususi muradun aw ghairu muradin cewa abinda nasoshin nan suke nunawa a zahirinsu shi Allah yake nufi ko ba shi Allah yake nufi ba ma'anan ka karanta ayan ar-rahman alal arshi stawa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya da irin ainihin wato innal jabbara yad'u qatamahu ala jahannam da ire-iren waɗannan cewa Allah yayi dariya ma wasu bayi guda biyu Allah zai yi magana da bayi babu mai fassara da ire-iren waɗannan Allah zai zo ranar kiyama yau mai yukshafu an sakin ya ila fara yasa yastati'un duk wannan nasoshi da ka karanta su shin za zaka abin da kake jin suna faɗa a zahiri shi ne ma'anarsu, ko ko ba shi ne ma'anarsu ba Wani ita ce hewar ɗin din shine ainihin wato bone of contention matsayin rigimar da ke tsakanin ahalus sunna wal jama'a salafiyya da malaman ainihin sunna a ɓangare guda da kuma ɗayan ɓangaren ‘yan alwujudu ‘yan alkalamu ‘yan jayayya waɗannan masu ilmin kalam ibn jami'a ya tumbuko wannan matsala wa bayyana anna hadha lafza mujmalun ya bayyana cewa wannan magana dunkulalliya ce yahtamilu haqqan wa batila tana iya kasancewa gaskiya tana iya kasancewa barna wa annan nasa tijahan nusus sifat min hadhihi an-nahiya sittata aqsam ya bayyana cewa kuma mutane dangane da waɗannan nasoshi na sifat bisa alakanta su da wannan ƙa'ida to mutane sun kasu gida shida kismani ya ƙulani daga cikin gida shidan nan gida biyu suna cewa tujira ala zahiriha a gudanar da su a bisa zahirinsu wahuma ahalus suna tiwal mushabba wasu cewa a faɗa haka su ne ahalus sunna da kuma al mushabbiha ma'ana a wannan gidan akwai masu gaskiya ɗaya akwai marasa gaskiya ɗaya kenan a cikin masu cewa a gudanar da su bisa yadda suke kenan akwai fatawa guda uku a cikin kowace fatawa akwai mazhabi biyu a cikinta akwai tawaga guda biyu a ƙasan kowace fatawa da aka ga an samu fatawa uku amma mazhabi guda shi daga wadda ainihin ƙabiyar wannan zama yana nuna ƙwarewa ibn timiya wajen iya tsara magana domin taqsim shi kan sha ilimi iya classifying qadiyoyi zuwa gida-gida a sake raba su zuwa wani gida-gida sai malaman da suka yi ilimi suke iya wannan to kaji yace a cikin wancan gida na farko akwai ahlus sunna masu cewa a gudanar da su yadda suke akwai kuma mushabbiha masu cewa a gudanar da su yadda suke to yadda suke a gun ahlus sunna shine yadda Allah yake nufin su yadda suke a gun mushabbiha shine yadda suke ganin su a jikin halittu a zahiri zaka idan ahlus sunna yace a ce yadullahi hannun Allah yana nufin hannun yadda Allah yake nufi ba irin na mutane ba shi kuma dan mushabbiha sai ce a ah, hannun ai irin ma na mutane ne shi wato ya wuce makaɗi da rawa wa kismani ya kulani da wasu kuma masu cewa hiya ala khilafi zahiriya su da waɗancan su ne ala tsarafai na ƙidin kenan su ne suka yi hannun riga suka ce a'a sun saba wa zahiri wa yumathilu zalika ahlu ta'tili masu ta'tili sune masu wannan fatawa bi farqihim al-mukhtalifa su da kungiyoyin sa mabambanta fa minhum daga cikin su akwai man ta'awwaluha wa yu'ayyin al-marad akwai wanda yake murde ma'anan ya bayyana ga abin da ake nufi yace ce a'a hannu karfi ake nufi kaza ilimi ake nufi kaza kudura ake nufi kaga ya murde ta ya faɗa abinda da yake ganin ake nufi da gwargwadon hankalin shi wa ismul akhar kashi na ƙarshe shine man yaqulu Allahu a'lamu bima arada biha akwai wanda yake cewa a'a Allah kadai ya san abin da yake nufi lakin na na'lamu annahu lam yurid isbata sifatin kharijiyya amma dai mu muna ganin cewa Allah baya nufin wata siffa ta waje to ga yana shi ma ya sani kenan kaga wannan su ne fatawa guda biyu ko wanda ke cikin isimi na biyu suna ba ta mun gani fatawan yan ta'atili masu murdewa da fatawan masu cewa a'a ba wanda ya san ma'anar sai Allah sai ce amma dai mu dai mun san Allah baya nufin wata sifa wadda take fatacciya wal baqi yani ragowan bangarorin guda biyu kuma mazhabuhumul imsaku was sukut su kuma shiru ne kawai da rike baki fa min ya man yaqulu daga cikin su akwai masu cewa yajuzu an yakuna zahiru hal muradu allaiqu bi jalalillahi suna cewa to zahirinsu zai iya zama shine abin da ake nufi bisa dacewa da abin da Allah yake nufi wa yajuzu Allah yakuna al muradu sifatullahi kuma zai iya ba sifa Allah yake nufi ba ma'ana ba su da tabbas akan al'amarin su kenan wal qismul akhar su ko ɗayan man yumsiku an hadha kulli shine wanda yake baya faɗan duka wannan wala yazidu ala tilawatul qur'ani wa qira'atul hadith baya karawa akan karanta qur'ani da da hadisi kawai muna da irin su da yawa nan kasa sun ga rikici yayi yawa galibin su ma suna cewa su ahlus sunna ne amma sun zo tafsiri ku kanta da hadisi babu wani aya ko wani hadisi da su karanta su tsaya su yi bayani game da abin da ke cikin shi na sifa Allah za a karanta ne kawai a wuce kokarin su kawai dai jama'a dai su gyaru kan al'umma ya haɗu musulmai su zama sahu guda su daina wa junansu raddi su daina yi wa junansu ainihin wato cin diddige a daina kafirta wanda yake cewa la ilaha illallah a ga waɗannan galibin su sun zama gusan ne kawai a cikin mutane barna ce a cikin musulmai jama'a musamman a ce kuma suna da rigan malanta suna da ainihin wato kambi na karatu ana ɗaukan su a matsayin masana ana neman fatawoyinsu in ana neman suwaye wakilan musulmai ana naɗa su je su wakilci musulmai su yi magana da yawun musulmai a madadin musulmai a madadin malantar da musulmai suke takama da ita galibi irin waɗannan akwai su a garuruwa da birane na kasashen ƙasashen namu na Najeriya Allah shi kyauta wanda za kawai shi in ya kanta ƙwar'ani kawai zai karanta ne kawai ya wuce Ar-Rahman al tawa ce Allah ya dita kan sama sai kawai Allah ran mai ja mashi aya ta gaba ina fata mun gane wannan shine sai ke cewa mu'ridan bi qalbihi wa lisanihi an hadhihi at-taqdirat kullaha yana kokarin kawar da harshen sa da zuciyarsa daga dukkan waɗannan takadirat din babu ruwan shi da su baya da ibn taymiya ya gama ainihin bayani akan waɗannan wa fi nihayatil kitabi ashara ila ilmi al-kalami wa hali man dakhala fihi min al-mutakallimina sai kuma a ƙarshen littafin yayi bayani game da matsayin ilmul kalam da kuma halin waɗanda suka shiga cikin shi daga cikin 'yan alkalamu ɗin su masu bin wannan aƙida da wannan mazhabi na alkalam wa annan nasa hiyalahu ala salatati a ƙasami kuma ya bayyana cewa mutane dangane da ilmul kalam sun kasu gida uku kismun akwai ɓangaren da lam da fihi fa huwa fi afiyatin wa salama akwai wanda gaba ɗaya bai shiga ba to wannan yana cikin kwanciyar hankali da salama yana cikin zaman lafiya da salama don bai jima abin da ke ciki na shari ba Allah ya taimake shi sai ya tabbata akan fitrarsa wa kisimun da kuma wani bangare da khalatihi wa balaga nihayatahu wa arafa tahu akwai bangaren da kuma ya shiga cikin shi ya kutsa ya kai matuka, ya san abin da yake shine makwararsa wal qismul akhir yan ɓangaren kuma wa humul mutawassituna sune yan tsakatsaki wa zakara shehu annahu yukhafu ala haula'i yace ya ambaci cewa waɗannan ana jiye musu tsoron ma la yukhafu ala ghairihim min ahli al-qismayn as sabiqain abinda ba a tsorata wa waɗancan daga cikin ɓangarorin guda biyu ma'ana akwai wanda suke a gakin gaba wannan gabar kafin a shiga da kuma gabar an kure to su ba su da matsalolin da suka kai irin na wanda suke tsakiya asalin matsalar shine yanzu ku tuna lokacin da karatun a sai da aka dauko littafin naqdul mantiq na ibn timiya Allah ya ji kan malam ya karanta muqaddimar cewa ibn ya yi bayani cewa mutumin da ya shiga ilmul kalam ya nitse ya kai matuka to ya fi kowa saurin gano barnar da ke cikin shi ya fi kowa yin kwana ya dawo daga barin shi abin da ya faru kenan da su sharu satani su ibn al-juwaini al ma'ali kenan su imam al-ghazali su ainihin wato fakhruddin razi dukkanin su malamai ne suka shiga suka kutsa sai da suka take gaba daya suka kure malejin wannan ilimi suka kai mustawa na professorship na ijtihadi na consultancy a wannan fanni sun kure shi to wanda duk ya kai makurar ilimin ya fi kowa ganin halls ramukan da ke cikin shi na barna haka idan Allah ya taimake shi sai ya fi kowa dawowa ya bar wannan abu kuma ya mai raddi da kaga ba a tsoratan mishi al'amari mai yawa da kuma wanda ya fi'un lam ya dukul fi shi bai ma shiga gaba daya kaga shi ma sa abin da yake ba wannan ya zama wato Allah ya taimake shi ya tsare mai imanin shi suwaye mabarnatan da suke waɗanda ake tsoratan musu ɓarna a ciki su ne 'yan tsaka-tsaki wanda ya yi wata 'yan diploma aka mishi mandiki a ciki da ilmul kalam ko ya yi sis ko ya dan fara koya ko ya dan je wani digiri haka sama sama mare mare gashi nan shi bai iya ba shi kuma ba jahili ba la fil iri wa la fil nafiri to wannan ya fi kowa matsala a lokacin mun taimiya yake kwatancewa daman cewa wanda suka bata duniya su ne nisfu mutatabbibin ko wa nisfu mutafaqqihin wa nisfu nahwiyyin wa nisfu mutafalsifin ya dinga kawowa cewa wanda suka bata al'amari to shine wanda yake ya fara koya bai kware ba ruwan jahilci ya bige shi ruwan ilimi ya buge shi ko bai gama tsaure mishi dattin jahilcin da ke jikin shi ba kaga ya ta mai da annakiya kenan jahilai suna ganin shi malami shi ma yana ganin kan shi malami sauran mutanen gari kuma suna jin maganar shi Sannan kuma haka dangane da aikin likitanci dangane da injiniyarin dangane da karantarwa dangane da komai za ga al'amarin gaba ɗaya yana yawo ne a nan wajen cewa wanda suke kawo barna a abu su ne wanda suke tsaka-tsaki a cikin shi su ba su ƙure ba kuma su sun riga sun shiga za ka ga su ko dama a wannan shine mazhabin da ibin taimiyya ya tabbatar wanda kuma shi ne gaskiya game da cewa masu ilmul kalam ga yadda ya kamata su kasance sannan ya bada fatawa a cikin wancan littafin da aka ambata cewa bai halarta mutum ya kutsa shi ba gabaki dai bai da wani amfani domin idan kai kana da hankalin kanka mai kyau kai mai basira ne to baka bukatar sai an koya maka ilmin kalam da mandiki sannan zaka iya gane abubuwa idan ko baka da basira to dama ba za ka iya gano abubuwa ba sannan kuma koya maka wannan ilimin ba abin da zai kara maka illa bata yan basira ta ka kankanuwa wadda bata kai ta kawo ba zai gaba ɗaya zai lawwasa ta ya ainihin dilution ɗinta ya bata maka ita amma su a ilmul kalam a yadda ake koyar da ash'ariyanci a nan ƙasa za ga ana koya mutane cewa a'a ana raba mutane zuwa gida uku suna kawo waƙan siyuti wal qawlu fi jawaz ishtighali bihi ala salatatin aqwali fabnu salahi wanda nawawi harrama wa qala yan yanbaghi an ulama wal qawlatu al sahiha jawazuhu li kamil kariha mumaris sunnati wal kitabi li bihi ila sawabi haka suke cewa wai magana game da game da koyan mandiki da ilmul kalam me hukuncin shi sai suka ce a wal qawlu fi jawaz ishtigali bihi magana game da halascin shagaltuwa da ilmul mantiki da ilmul kalam ala salasatin aqwali akan maganganu guda uku fa ibn salahi wan nawawi imam an-nawawi da ibn salahi malama hadisi kenan harrama sun ce haramun ne gaba dama shine malamin malama hadisi wa qala qaumun wasu mutane kuma suka ce yan bagi an yi ulama ya kamata a koya ka ji manganu guda biyu wanda suka haramta kai tsaye da wanda suka halasta kai tsaye sai ce wal qaulatul mashhuratu sahiha amma zance mafi shahara babu shakka shine mafi shahara amma mafi inganci bane yace jawazu ya halatta al qariha ga mai cikakken hankali mumarisis sunnati wal kitabi wanda ya goge akan qur'ani da sunna li yahtadi bihi ila sawabi to kaji inda ya bar da magana wai dan ya ya samu shari'a zuwa ga hanyar daidai qur'ani da sunna da aka ce kayan mu marasance su ba su kai ka kan sawabi ba sai mandiki kaga shi da kanshi yau kanshi tufka da warwara a ce ga kai ka kware a qur'ani ka kware a sunna amma kuma kana neman wani abu dakhil wani bare wani abu dan kasar waje wai shi da kai ka zuwa ga shari'a haka suke bada wannan fatawa amma kuskure ce akan talitafin naqdul mantiq na ainihin ibnu taymiya Allah ya ji shi da gafara wannan ya gama da ainihin wannan qadiya da yayi bayani akan mujmalu wato mujmalu ma kitabi mujmalu mabaithil kitab sai yace khamisan mas'ala ta biyar a cikin wannan muqaddima ita ce manhajul muallif fil kitab menene salon da ibn taymiya ya bi wajen rubuta littafin nan menene methodology dinsa wani method ya bi wajen tsara littafin kama huwa ma'alum kamar yadda yake abu sananne fa innal kitaba huwa jawabun li su'alin warada alayhi lalle wannan littafi amsa ce ga tambaya da aka yi wa ibn taymiya wa li hadha to dan haka ne khala min al abwab wal fusuli wal anawin al janibiyya da aka littafin bayi da al'abuwa babi babi ba a raba shi zuwa ga babi babi ba wal fusul ko zuwa ga fasali fasali wal anawin janibiya ko zuwa ga ainihin wato anawin janibiya ne subheadings wato kan zance wanda suke na gefe gefe kananan wato anawin da fasalin wahidin in banda fasali kwaya daya wara da fi awon kitab wanda ya zo a farkon littafin to kaji mana na farko kenan littafin ba a raba shi zuwa ga babi babi da fasli fasli da ainihin wato mafasi mafasi ba ka ji abu na farko da littafin yake da shi wa yumkin istikhlasu manhajil muallifi fi hadha sifri min khilal an-niqat ya taliya yace a cikin wannan littafi za mu iya takaita cewa manhajin ibnu taymiya da ya rubuta littafin nan to ya shafi waɗannan gaɓoɓi masu zuwa al'awwal gaba ta farko daga cikin abubuwan da suka zama su ne suke bayyana manhajin ibn taymiya akwai kasaratun nuqul yawaita hakaito maganganu daga wasu malamai annakan wato kawo maganganu citation aksar al-mu'allifun naqla an al-a'imma ibn taymiya ya yawaita maganganu da ya kwafo daga wasu malamai wa kan shagalat hadhihi an-nuqul min al-kitab waɗannan citation sun cika abu mai auki na littafin nan limma aksabahu quwwatan Alƙuwata wal asala wanda hakan ya ba littafin karfi da kuma originality garta ya ba shi littafin yana da karfi duk maganin da zaka yi da zaka yi ta surutu in zance ne kawai naka da wuya ya zama yana da karfi na zancen wanda yana yi yana faɗan na wasu wanda suka dace da shi akan abin da yake faɗa alal aqal yana ga mai saurari cewa wannan magana ba tashi bace shi kadai kuma a babi na ilmi ba a yada da magana da mutum zai dinga yi ya zama magana shi ce kawai shi kadai dan ba wahi ake maka ba dole duk magana da zaka yi ka dinga alakata da cewa ai wani ne yace kaza ai magana tana littafi kaza ai wani shine yayi magana kaza daga nan za gane wato rashin kan gado na malamai irin na kasashen mu wanda za wani kawai zai dinga zance ne mala inda ka san shafa labari shuni kawai zar zubo shi kawai yake irin wannan zance ba yi da asala ba shi da originality ba shi da kuwa ilmiya amma zance mai kuwa ilmiya shine wanda za a dinga cewa wane ya ce a littafi kaza an ce kaza duba wuri kaza ma'ana duk magana da ka faɗa wata ke tana da alaka da wani abu na hujja ko na tsayi da zance ko na kawo wani ra'ayi ko wani mazhabi ana buƙatar ka daga faɗi inda take shine yin magana muka faɗa nan cewa babu abin da kuma ya kai wa malami kwanci hankali fiye da haka in dai malami ne wanda ya sa abin da yake duk maganar da ya faɗa ya faɗi inda take shikenan wa aruddu uhdatuha uhdataha ila nuqaliha amma an kaji malami ya ta surutu ya ta surutu baya faɗan a ina maganin suke to in ma dai zama ba malami bane dan siyasa ne kawai na malami dan siyasa ne masu surutu da suka gada ma ko kuma malami ne amma abin da yake faɗa ra'ayi ne nashi na kanshi da aka sai ta kwana kwanan tabbatar da ra'ayin dan ba shi da nassin da zai goyi bayanta ibn timiya ya waita kawo maganganu daga malamai إضافة إلى أنه لم يكتفي بالنقل فقط هذا تبدأ بإسأي أكن نقل انكتبا بل أعقبها في كثير من الأحيان بالتعليق والإيضاح يا بيو بايان مغنقن ديت قفو دا أينهين بياني دا فتو دا معنى سسرري دا مستعليكي كما أنه أحيانا عندما يريد النقل عن بعضهم يذكر في جملة اعتراضية شيئا من المكانة العلمية لهذا الإمام المستشحر بكلامه kamar yadda kuma a wasu wuraren kafin ya fara kawo maganan yakan yi nuni a kaikaice zuwa ga matsayin wannan limami da ra'ayi hujja da magana shi a ilimi li bayani ahmiyati qawli dan bayani akan muhimmancin maganar wannan limami misalu zalika misalin wannan shine inda ma naqala anil auza'i yayin da ya ciro magana daga auza'i qala yace wa qad hakal auza'i wa huwa ahadul a'immatil arba'a fi asr tabi'i tabi'in auza'i ya cirato magana sai ya ce auza'in nan ɗaya ne daga cikin limamai huda a zamanin tabi'u tabi'ina allazina hum wanda limaman nan sune imamu malik imamu al-hijaz akwai maliku limamin hijaz sai kuma ya kawo wato zarce cewa ya yanke magana kenan ka duba shafi na 283 na wannan littafi وقال عندما da لقول الظهري haka kuma sanda ya ainihin wato gabatar da maganar zuhuri wa makhul shi da ainihin makhul ce wa zuhuri wa makhul huma a'lamu tabi'ina fi zamanihi kuma zuhuri da makhul suna daga cikin wanda suka fi kowa ilimi a zamanin su cikin tabi'ai karanta shafi na 287 insha Allah wa qala ba'da an naqala kalaman an abi ubayd al-qasim ibn sallam bayan ya ciro magana daga al-imam abu ubayd alqasimu ɗan sallam babban malamin ainihin hadisi yace abu ubaidin ahadul a'immatul arba'a abu ubaidin ɗaya ne daga cikin malaman zamanin shi limamai guda hudu allazina humu shafi'i wa ahmad wanda da shafi'i da ahmad wala hum min al-ma'rifa bil fiqh wal lugha wat ta'wil ma huwa ash'aru min an yusafa kuma Allah ya bashi sanin ilimin fiqh da harshen larabci da sanin fassara al al-qur'ani abin da ya fi ƙarfin ya shahara fiye da a ce sai an siffanta shi abu ubaidu alƙasim bin salam ya da littafai akwai garibul hadis akwai ainihin littafi na ainihin <clears throat> a loga domin babban malamin nahawu ne littafai da dama babban malami ne Allah ya ji shi da rahama a karanta shafi na ɗari uku da ainihin goma sha shida kaga ya kawo mana misalai ne na ire-iren yadda ibn taimiyya ke kawo batu dangane da malamai da ɗan tsokaci a kansu kafin ya faɗi nasoshin da ya kwafo daga gare su wa nahwu hadha kathir mala yace ire-iren wannan yana da yawa abu na farko kenan da ake littafa akai shine mene shine kasratun nuqud yawan ainihin citation abu na biyu asani na biyu huwa al-uslubul ilmi fi iqna'il khusum bin salo na ilimi wato method na science na ilimi wajen gamsar da abokin husuma wai tajalla hadha fin nuqtatain ta atiyatain wannan salo na iya gamsar da abokin husuma zai bayyana maka in ka duba nukta guda biyu masu zuwa ma'ana yanzu a cikin gaba ta biyun nan to za a ƙara raba ta ita ma zuwa gaba ƙanana guda biyu alifun gaba ta ɗaya a ƙarƙashin wannan gaba ta biyu da kaga sai canza lambarin ɗin mu lura irin wannan ƙa'ida su asalin gaɓoɓin yana musu lamba ya ce rabi'an muka shiga khamisan na biyar ko sai zama a ƙasar shi kuma zai kara wato raba su zuwa nambobi sai namba da al'arqam digit sai sa ɗaya wahid sai sa kuma biyu isnan sai zama ƙasar na biyun kuma yanzu ga kuma wani karin nambarin da sai a canza nambarin ɗin da sai sa alif don kada su ta kuɗe da juna ka rasa akan ne kake duk wannan manajin jama'a mu dinga na wannan duka albani ya koya mana su Allah ya gafarta mishi sai ga muna tafiya ne alhamdulillah a bisa manhajin ilimi alal mustawal alami international standard akan shi muke tafiya insha Allah wal fadlu lillah wa dhalika anna al muallifa lam yaqtasir fi an-naqli an a'immati ahli sunnati faqat za ga cewa okay al-ihtijaj ko al-ihtijaj bi alaihim bi kalami a'immatihim kafa musu hujja su abokan husuma da maganganun limaman da suka yarda da su limaman mazhabinsu da addininsu wa zalika anna al-mu'allifa lam yaktasir fi an a an a'immati ahli sunnati faqat ibn taymiya bai takaitu wajen kawo maganganun daga limaman ahli sunna kadai ba bal awrada kalama ba'd al-a'immati alladhina yantasibu ilaihim ba'd al-firq al-mukhalifa ya kawo maganganun wasu limamai waɗanda wasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyi na masu saɓani da wannan karatu suna dangantuwa zuwa ga wani limama ma'ana wasu limamai ne a cikin addinin musulunci da ilimi wasu daga cikin ɓangarorin nan na masu saɓa alu suna ga wani fasara suna tabajjuji suna danganta kansu ga waɗannan limaman in ma bil haƙƙi a gairi to don haka sai bin taimiyya ya zama harisan ya yi kwaɗayin kawo maganganun waɗannan limamai waɗanda suke goyon bayan abin da ahalus suna suke kamar yana ce masu cewa su limaman nan su ne shugabannin su cewa kun saba da limaman ku ga abin da suka faɗa ya yi kama da irin namu ya dace da irin namu bai dace da abin da kuke faɗa ba Na hau ya kawo kamar su abul hasan al-ash'ari al abul ashari ya kawo maganganun shi da yawa a cikin wannan littafi walbaƙillani da kuma al'imamul baƙillani wa abil ma'alil juwaini da kuma ibn al-juwaini wa abi bakar al-baihaqi da al'imamu abubakar al mai sunan da ainihin littafin ainihin wato sha'abul iman da kuma al-asma'u was sifat da dalailun nubuwa baihaqi dai da ka sani babban ɗalibi a makarantar al-imamu al-hakim abu na iya tana lokacin har sai da malam ya ta taliki akan wannan maganganu cewa waɗannan malamai a shairawa ne har ya kawo magana na tarjihi da ba da uzurin me yasa suka samu kansu a cikin wannan matsala ya ƙara kwatance da irin su irin su na hajirin da kuma cewa wannan bai sa a raina iliminsu ko a ci mutuncinsu, ko a wulakanta littafan su saboda malamai ne masana kuma sun yi ma addini aiki inna ma waɗannan kurakuran da suka samu a wajen manhaji na aƙida sun faru gare su ne galibi saboda a tun da suka taso a ƙasashensu da malamansu da inda suke rayuwa waɗannan mazahib su suke da rawat su ne ake yayi su suke tashe su ce ke ina fata mun fahimci wannan sannan wani kala aidan an qadir jilani ya kwafo daga abdulkadir jilani wanda ake danganta ɗariƙar ƙadiriya zuwa gare shi wal harith al-muhasibi da al-imam al muhasibi wa amr ibn usman al-makki da amur dan usman al-makki duka ya kwafo maganganu daga gare su wa ghairihim da wasunsu wa aidan har ila yau fa innahu asha fi asrin ghalaba alayhi ta'assub al-madhhabi ibn taymiya ya rayu a zamanin da ta'assubanci na mazhaba ya galabaici mutane mutane sun riga sun rabu ga mazhabi ga baki da yansu wa kana al-wahid min ha'ula'i al-marud kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake yi maraddi daga cikin su wa humul asha'ira asha'ira kenan ɗaya daga cikin duk wanda za ka taɓa daga cikin ash'ariyawa la yakhruju fil galib an ahadi hadhihi al mazahib za ga bisa galibin ɗabi'ar rayuwa to baya fita daga cikin ɗaya daga mazahib ɗin nan zaka ta ash'ari ne hanafi ash'ari ne maliki ash'ari ne hambali ash'ari ne kaza yadda yake zaka tarar kuma bisa ɗabi'a akwai yadda ainihin abubuwa suke faruwa kasancewar wato kowane a yanayin mazhabi misali a hanafiya malaman hanafiya za ka ga sun fi kasancewa suna bin aƙidan maturbiya galibinsu shafi'awa da malikawa su kuma sun fi an fi samun ash'ariya a cikinsu yayin da hanabila alherin Allah ya kai gare su su kuma sun fi yawan salafiya don a zamanin sibin taimiyyar ma in aka ce ba hambale kawai ana nufin salafi ne don dukkanin su hambalawa ne su bin taimiyya su alƙayyim din su ainihin zabi da makamantansu galibinsu an hore su ne akan mazhabin hanbaliya har yanzu galibi kasashen makka da madina hijaz kenan ko galibin masu mazhabi a cikin zaga hanabilawa ne kuma aqidar su galibi aqida ce ta ainihin salafiya amma su kuma malikawa galibin saboda taso sa kasashen iraki da kuma ƙasashen andalus gabashi da yammacin duniya sai zama kuma a wannan dabar ce musamman a ƙasar iraki nan aka samu galibin masu mugayen aƙidin da na shari'a nan suka tasu kuma su ne dai suka yi ƙaura zuwa ƙasashen wato yammacin duniya bayan musulunci ya kai andalus suka je suka zauna suka cigaba da karantarwa a wuraren da aka suka yada aƙidan shi zaga ta yaɗu sosai a andalus kamar ta yada a iraki su kuma mutanen ƙasar sham da waɗannan gabas mai nisa har zuwa can wajejen ƙasashen su afghanistan da makamantansu inda hanafiya ita kuma ta yi ƙarfi za ga su kuma sun fi bin mazabi na maturidiya to haka dai haka ne a jumlace dai abin da ake cewa shine galibin masu bin waɗannan mazahib ɗin na fiqhu su dai ɗin ne kuma masu wannan aƙida ta ainihin mukhalafa a cikin sifat ina ba da mafahimci wannan da haka sai ka ga wannan sai ya sa. malam ibn taimiyya sai bai yi ƙasa a gwiwa ba liza wa lihaza faƙad harisal mu'allifu an yi zammina mu'allafahu kalama ba'da a'immati hadhihi al-mabahib ya ainihin sanya maganganun wasu daga cikin waɗannan limamai na waɗannan mazhabobi a cikin littafin nan ya kuna raddu aqwa wa ablaq da raddin ya fi ƙarfi ya kuma zama yana da ƙarin ainihin balaga da fasaha shine cewa bayan an kawo maka limamin mazhabinka na aqida kai ba ash'ari to ga kuma limamin mazhabinka na fiqh shi ma ya faɗa sai zama an tamke ka kenan ta ko ta ina da karfin hujja ya gama da alifun wato gaba da ya saka a ƙasan wato gaba ta biyu kenan ko wanda ya mata lamba da sani asani muka ji cewa ƙarfin hujja wajen iya gamsar da abokin hamayya daga cikin yadda ake kafa wannan hujja shine mene amfani da maganganun limamansu abu na biyu shine ba'un istikdamu asalibihim aljadaliya amfani da salansu na musu su yan asha'ira sun shahara da salo na jadal musu karka zo kawai kai kuma ya zama baka da wani baki wajen yin haka da wuya ka iya gamsar da su domin mutane suna fahimtar irin abin da suka sani ne irin abin da suke da orientation a kan shi irin abin da suke kimantawa da irin shi ne za ka ci su da yaƙi mana yanzu 'yan boko ba su cika wato girmama al'amarin abubuwan da mu malamai namu na nan na arabiya suke faɗa ba ne saboda galibi malaman za a tare da su malamai ne zalla amma suka ga malami wanda kuma yana da rabuwa irin nasu bokon za su girmama shi cewa wannan ai ya sa abin da yake za ga suke shakka irin bunu usman da yin turanci ne baka fi shi iya ba in sanin tarihin duniya ne da rigingiminta sai ka zika wani farfesa ne shi a international studies ko a abin nan ko a international politics idan kuma arabiya ce ka baka da ma ya kai magana in yana yi to ire-iren waɗannan za ga su suke iya gabatar da zance a gaban 'yan boko 'yan boko su gamsu idan ka je gun 'yan kasuwa haka sai kana da ɗanɗano akan kasuwancinsu ko sannan za su fahimce ka in kana magana da lauyoyi sai sun ji kana magana kana magana akan yanci magana akan doka constitution da makamantan shi ma'ana dai kowace fi'a ta jama'a suna da abin da shi suka sa gaba kuma da irin wannan yaren suke fahimtar abubuwa a matsayin ka na mai da'awa sai ka fahimci wannan ka gane muhimmancin kuma ya zama ka fahimci abubuwa da dama a bangarori na rayuwa don ka iya sarrafa ire-iren waɗannan abubuwan to don haka ibnu taymiya da ibnu su biyun nan wani lokacin suna magana sai ka ji kamar su ma ne. sun iya ashariyancin yadda ya kamata musamman ibn qayyim da yake shi yayi wannan mazhabin kafin ya zo ya tuba ibn jami'a shi kuma ya kware ne akan kowane ilimi kamar yadda muka ji a baya ta yadda in yana magana akan wani ilimi mutanen da aka nada su ko suka nada kansu limamai akan wannan ilimin sai kawai ga sun zama kananan yara a gaban shi shi fa ba baya identifying kanshi da cewa shi malamin loga ne misali ko malamin sarfu ne ko malamin nahu ba a san shi da wannan ba amma idan magana ta hada shi da malaman da aka sani a matsayin malaman nahu sai ga sun zama kamar yan firamare kawai a gaban shi haka Allah ya mishi wannan baiwa ina fata mun fahimci wannan to dan haka sai ya amfani da irin salan da suke fahimta irin abun da suka gane na lauka na kaza lalazima an ya na kaza sai musu amfani da shi dan ya musu ainihin wato raddi a wannan wajen istakhdama Muallifu fi hadha al-kitab al fi ba'd wani lokaci a wannan littafi ibn taymiya yana amfani da salo na mantiki wa zalika hina ma ya aridul muqaddimat zaka zai kawo muqaddimomi introduction ga abubuwa wa yastakhlisu nata'ij minha ya kokarin fitar da kuma sakamako daga cikin ta wala alla min hayfiyat istikdami hadha al-manhaj da eh, anna khusum al-shaykh al alaihim bi hadha al-kitab min ahli al-kalam watakila daga cikin dalilan da suka sa ibn taymiya yayi amfani da wannan salon shine abokai rigimar shi waɗanda yake maraddi a wannan littafi min ahlil kalami suna da cikin ahlil kalam allazina yahtamuna bi yin nawahi wanda suke baiwa irin wannan salon muhimmanci misalu zalika malam ainihin hamad ce misalin wannan shine fi ma'aradi kalamil muallif fi idahi anna ashabal qurun mufaddala afadila lam yuqassiru fi ma'rifati al-haqqi wa tajliyatihi lin-nas da yana so ya bayani cewa inda ibn taymiya ke bayani akan cewa mutanen da suka rayu a karnin nan guda uku masu daraja ba su takaita ba wajen sanin gaskiya da bayyana gaskiya ga mutane aure da ba da zalika muqaddimatayn lazimatayn ya kawo muqaddima guda biyu wanda ya lazimta wa mai karatu su liman yufaddilu tariqata khalafi ala tariqata salaf ya lazimta su ga mutumin da yake wato cewa hanyar yan baya ta fi hanyar yan farko in kun tuna a makon da ya wuce mai magana kan wannan sun mastakhrasa natija sannan ya fitar da sakamakon da za a fitarwa daga wannan ka'ida wahiya cewa istijhalul sabiqina al-awwalina wastiblahihim mutumin da ya faɗa haka ya jahiltar da waɗannan magabata ta farko ya mai da su cewa su ba su san abin da suke ba ya cire ya kwaɓe musu daga ilimi da mutunci ka karanta shafi na ɗari da da tamanin 187 wa min amsilati istikhdamihi li uslub al aidan daga cikin ko misalin wuraren da ibnu taymiya ya amfani da salon yan alkalamu qawluhu fi taqriri anna na munazzahun an kulli ma awjaba naqsan aw hudusan maganar da ya kokarin tabbatar da cewa Allah ya kuɓuta ya tsaru abin tsarkakewa ne daga duk wani abu da zai iya tabbatar mishi da naƙasa ko kuma faruwa ya ce wa o alaihi hudu ibn tamiya ya ce ba zai yiwu a ce Allah farare ba ne limtina'il adami alaihi saboda baya iya karewa wastilzami alhudus sabiquhu aladam tabbatuwar samun faruwa ga abu dole sai inda can bashi wal iftikaril muhdath ila muhdith kuma saboda wanda duk aka farar da shi yana da bukatuwa zuwa ga mai farar da shi wani wujubi wujudihi bi nafsi sallallahu alaihi wasallam saboda kuma tabbato cewa Allah yana samu shi da kanshi subhanahu wataala kaga da irin wannan irin magana su ne cewa kaza ba zai yi ba saboda kaza saboda in kaza ya yi kaza ne lazimin shi shi ko lazimin kaza to kaza ne kaga bai kawo aya ba bai kawo hadisi ba wannan ya musu irin ɗabi'a su ne su ɗanɗana cewa shi ma fa ya san irin abin da suke faɗa ya iya magana da yaran su na fata mun gane wannan da ya gama da wannan gaba ta biyu sai ce asalisa salisa wato abu na uku daga cikin manhajin malam ibnu taymiya a littafin nan shine mene at-tajarrud lil haqq wa qabuluhu mimman jaa bihi wato abin nan zagewa wajen an san gaskiya daga kowa ya zama gaskiya kawai ka sallama al'amarinka shine tajarrud ka tsiraitu daga akan gaskiya kadai ka tsaya akan gaskiya kadai, ibn tamiya ya tsaya akan gaskiya ita kadai da kuma amsanta daga kowaye domin ya hakaito ta daga mutanen da yana da rigima da su akan matsaloli da dama na ilimi laysa kullu man naqala anhu laysa kullu man naqala anhu shaykhu fi hadhihi risalati muwafiqan lahu jami'a masail al-aqida ba duk mutumin da ibn tamiya ya ainihin yi saitin magana shi a littafin nan bane mutumin da ibn taimiyya ya yi dadda da shi akan gaba ɗaya matsalolin akida ba su ba duka ba ne akwai waɗanda ya kawo daga gare su ya yarda da aƙida su ɗari bisa ɗari akwai waɗanda kuma ya kawo magana take daidai game da akida su ba mamaki ga ga a wani wuri ya saba wa akida su ko ya musu raddi wal aks bil aks ba kuma duk waɗanda bai kawo maganganun su bane yake kora cewa maganganun su gaba ɗaya barna ne akwai waɗanda ya bar maganganun su amma suna da maganganu masu kyau akwai wanda ya kawo maganganun su masu kyau amma suna da wasu munana fal yukbalu yuqbalu mimman ja'a bi dai ta gaskiya ana karbanta daga duk wanda ya kawo ta ne wa fi hadha sanad yaqulu rahimahullahu anan ne ibn timiya Allah ya ji kanshi da rama yake cewa wa laysa kullu man zakarna shay'an min qawlihi min almutakallimina wa ghayrihim ba duk wanda muka ambaci magana shi anan bane daga cikin ilmul kalam da ma waɗanda ba su ba ya ƙulu bi jami'i ma na ƙulu ba dukkansu bane yake faɗar irin abin da muke faɗa fi haza wa ghairi a cikin ita kanta wannan matsala, ko a wata mas'ala daban ba lakin alhaqa yuqbalu min kulli man takallama bi sai dai ta gaskiya ana karɓanta daga duk wanda ya faɗe ta a shafi na ɗari 400 kenan da 98 da kaji wannan ibn taymiya ya nuna amana wajen ainihin wato kasancewar shi malami ne da ya san gaskiya ana karɓarta ne kawai don ita gaskiya ce ba don suwana ne suka faɗe ta ba ba don ta shahara a bakin suwana ba ba don a faranta mu suwana rai ko a bukanta wa na rai ba wannan shine salon da ya kamata mutane su ɗauka a rayuwarsu da addinin su da kuma zamantakewarsu faɗan gaskiya ko mai ɗacinta kamar da waka yake cewa ita gaskiya a faɗe ta mai ɗaci ko za a ce wane yi ganganci ko sakare wane mai menene ma mai kauyanci go na nayi rantsuwa ba zan batun karya ba haka ya kamata mutane su zama da haka ne kuma mutane suke ɗaukaka darajar su ta kai inda take kaiwa kowa ya san mala albani da abin da ya share kina la ya khafu fil haqqi mata la'im Allah ya jikin shi da rama